tana bayani akan hatsari na kisan kai da zubar da jini da ta'addanci da lahanta jama'a da kashe su da raunata su da ji musu rauni godiya ta tabbata ga Allah mahalicin talikai wanda ya umarni da a tsayar da adalci kuma a kyautata kuma ya ja kunne ga barin zalunci da shishigi godiya ta tabbata gare shi muna ƙara gode masa na shaida babu abin bota da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne salatin Allah da amincin su tabbata gare shi da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah ina muku wasiya da kaina da ku gaba ɗaya mu ji tsoron Allah domin tsoron Allah shi ne babban guziri na kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawan makoma a lahira ya mu bayan Allah mu sani yana daga cikin mafi manufa manya-manyan manufofi a addinin musulunci wanda shari'ar musulunci ta zo domin kiyaye shi shi ne kiyaye rayuka don haka musulunci ya tsananta sosai sosai a kan haramcin zubar da jini ba da haƙƙi ba kuma ya sanya kisan kai yana daga cikin manya-manyan laifuffuka kuma yana cikin manya-manyan wato ta'addanci ayoyin alkur'ani masu girma daga ciki akwai aya ta talatin da uku a cikin suratul isra da Allah ta'ala ya ce wala taqtulun nafsa kada ku kashe rai allati harrama Allah wacce Allah ya hana a kashe ta illa bil haqqi sai da haƙƙi na shari'a a gaban alƙali tare da adalci sannan aya ta 29 a cikin suratun nisa Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum kada ma ku kashe kawunanku haƙiƙa Allah ta'ala ya kasance mai rahama a gare ku haka cikin suratul ma'ida aya ta 32 Allah ta'ala ya ce min ajli zalika saboda wancan abin da ya faru tsakanin ƙabila da habila wanda suka fara yin kisan kai a duniya ko ɗayan ya kashe ɗan uwansa bisa son zuciya Allah ya ce na rubuta akan banu Isra'ila wanda ya kisan kai ba da haƙi ba ko ya barna akan aban ƙasa kamar ya kashe rai ne baki ɗaya da kuma suratul al'am aya ta 151 da Allah ta'ala ce ku taho in karanta muku abin da Allah ya haramta muku daga ciki yace kada ku kashe rai sai wacce Allah ta sai da wacce Allah ya haramta sai da haƙin shari'a sana suratul furqan aya ta 68 Allah ta'ala yana yaban muminai yace su ne waɗanda ba sa yin shirka kuma ba sa yin kisan kai kuma ba sa zina sana Allah ta'ala yana magana kan kisan kai da aka yi da ganganci ya tanaji dangogin azaba har kashi hudu ga wanda ya kashe wani da gangan yace wa man yaqatil mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini yana mai gayin ganganci to fa jaza'uhu jahannamu na farko dai sakamakon sa ita ce jahannamu na biyu khalidan fiha zai zauna a jahannaman nan musamman ya halatta zubar da jinin wa ghadiballahu alaihi Allah yayi fushi da shi fushin Allah ko abin tsoro ne wala anahu Allah ya tsine masa albarka tsinuwa Allah abin tsoro ce wa ajjalahu azaban azima kuma Allah ya masa tanajin azaba Allah ya ce mai girma waɗannan ayoyi suna nuni a fili karara akan haramcin zubar da jini a musulunci da kuma wajabcin kiyaye rayuka da kuma hana mutane su dinga kisan kai suna yin ganganci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingatattu sun zo mana da irin wannan tsoratarwa bayan waɗannan ayoyi daga ciki akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa awwalu ma yuqda farkon abin da za a fara yin hukunci bainan nasu tsakanin mutane yawmal mace a ranar alqiyama fiddima jini za a fara yi dan duk duniya ta taru sai duk wanda ya kashe wani ya koma gefe da wanda aka kashe shari'ar da za a fara kenan a lahira za a fara shari'ar zubar da jini ita za a fara a lahira yake wa la zalil mu'minu fi fushatin min dini, mumini ba zai gushe ba yana nan da yalwasta da jin daɗinsa a cikin addininsa malam yusuf daman haramun mutuƙar bai taɓa zubar da jini ba ka duba a rayuwarka ka taɓa kisan kai ka taɓa lahanta wani to kana cikin hatsari ka ba da umarni an yi kisan kai ko an yi kisan kai ka goyi baya ko ka taɓa yin kisan kai to kana cikin hatsari inna jima'akum jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa arabakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne a zubar da jini a ci mutunci a ci dukiya la zawalud duniya bushewar duniya a ce ta kau gaba ɗaya babu wannan duniya a ala Allah shi yafi sauƙi a gurin Allah min qatl rajulin muslima a ce an kashe musulmi ƙwaya daya Abdullahi dan Umar ya zagaye Ka'aba ya zagaye Ka'aba shi kai Ka'aba kina da alfarma Ka'aba kina da daraja amma ran mumini ɗaya a gurin Allah ya fi Ka'aba daraja Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci manyan zunubai guda bakwai masu halakarwa daga ciki yace akwai kisan kai ba tare da haƙƙi ba annabi alayhi salatu wassalam yace yana da cikin alamomin tashin alkiyama idan alkiyama ta kusa to za a samu fitintinu da yawa daga cikin fitintinu din nan akwai wato yawan zubar da jini yawan kisan kai yawan ta'addanci shi sa muka duba a matakai guda biyar matakin duniya ba abin da ake yanzu sai zubar da jini in ka buɗe kafafen yaɗa labarai waccan ƙasa ta kai mu waccan hari waccan ƙasa ta zuba waccan makami waccan ƙasa ta harbo jirgin waccan ƙasa shine fa labarin da yafi yawa a duniya zubar da jini tsakanin ƙasashe kisan kai tsakanin ƙasashe dalilin kuma akan duniya ne mafi dalilin akan duniya ne zubar da jini a cikin gidajen ƙasashe sannan ka zo mataki na duniya kenan in ka zo mataki kuma na afirka za ka ga zubar da jini gashi na a ƙasashe in ka je libya in ka je sauran kasashe da aka samu ka je sudan tsakanin musulmai da musulmai ana ta zubar da jini in ka je libya tsakanin musulmai da musulmai ana zubar da jini haka nan a mataki na afirka kenan sadan ka dawo ɓangaren mu nan kuma najeriya wannan kam ya zama ruwan dare kowa ya haɗu da kai abin da yake tambayar ka yaya maganar kishan kai ya maganar ta'addanci ya maganar zubar da jini ya maganar kidnapping ya maganar daba ya maganar kaza kullum magana kenan zubar da jini a mataki na Najeriya yayi yawa nan ka zo a matakin mu na arewa shi kuma wannan ya zama kullum ne ma ka tayi sai ka ji labarin wa aka sace wa aka ɗauke, wa aka kashe wa aka buge wa aka ji marauni in ka zo matakin na Kano wannan kuma yanzu yan daba sun zama su suke control din ma komai kana tafiya suka an ce an tara nan ko mata can an tara can ko mata can haka da muka yi ta zirga-zirga sai mun buna a ce an tare sai mu yi kwana mu buna a ce nan ma an tare nan ka zo mataki na unguwanni waɗannan abubuwa sun da ne mu ƙwarai da gaske kuma duk mai hankali ya san wannan abin ya ɗore to abu ya ɓaci haka annabi alaihi salatu wasallam yace alamar tashin alkiyama zubar da jini ta'addanci in ka ga irin makamai da ake karba a hannun matasa gariyo adda matsefata gatari zarto wuƙa da wani abin ma ka rasa sunansa ai masa ini a can ai masa faɗi a can ai masa kwana a can duk dan alhanta mutane a matasa an sha ƙwaya ido ya yi jajajir ba ma sa gane waye a gabansu ba ma sa gane da wa suke magana an riga an sha an bugu isa aka ce da ƙwaya da makami abokan juna ne masu sana'a su ma abokan juna ne masu kawo su ma da am su ne mafi hatsarin kasuwanci mai hatsari a duniya ko masu wannan sana'ar yada kwaya da yada makamai su suka fi kowane 'yan ta'adda hatsari a duniya don wanda suka ɗauko buhun kwaya da wanda suka ɗauko katan ɗin makamai ba kowane jami'in tsaro ne zai iya shiga gaban su, ba kowane jami'in tsaro ne zai iya tara motar da ta ɗauko ƙwaya ba ba kowane jami'in tsaro ne zai iya tare motar da ta ɗauko makamai ba saboda hatsarin masu irin wannan sana'ar da kuma daurin su da karfin su a duniya duk wanda ya shiga gaban za su tafiya yaji da shi ko ba abin da za a yi drugs da am kara makalla kwaya da makami kuma abokan juna ne duk inda kwaya take akwai makami duk inda makami yake akwai kwaya don mafi yawan masu shan kwayan ai masu amfani da makaman ne mafi yawa masu amfani da makaman suke shan kwayar to kuma kasuwanci mafi muni a duniya da ake samun kuɗi shine tallan ƙwaya da tallan makamai masu sai da makamai a matakai daban-daban kullun jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu amma kullun samun wato bala'i ake a waɗannan ɓangarori su da wannan al'amari sai dai mu gaya wa Allah shi a matakin farko mu gaya wa Allah abin da yana nema ya fi ƙarfin hukuma yana nema ya fi ƙarfin gwamnati yana nema ya fi ƙarfin jami'an tsaro sai mun roƙi Allah ya shigo mana wannan faɗa ba za mu iya ba sai mun roƙi Allah ya shigo mana da wanda duk suke da hannu wajen ɓata rayuwar matasanmu da ba su ƙwaya da masu ɓata mana matasa ta hanyar ba su makamai da masu zuga su su faru mutane su ji wa mutane rauni sannan a kama su su hana hukunta su waɗannan mutane muna kai su gurin Allah muna haɗa su da Allah Allah yadda suke ba ‘ya'yanmu ƙwaya suke ba su makamai don su kashe mu su raunata mu su ji mana rauni su kashe kansu su raunata kansu su ji ma kansu rauni matasa na ai muna kaunar su muna son su kaga dingun matasa karfafa lafiyayyu ba mai shekara arba'in sun yi gungu kamar su ɗari biyu ko ɗari uku wata rama ga yawan ya kai kusan dubu da makamai a hannunsu suna tafiya suna girgiza shi a sama duk duniya ana gani wannan abin kunya ya mana yawa ga sojoji ga 'yan sanda ga immigration ga dukkan jami'an tsaro suna nan ɗauke da uniform amma a ce gwaka ba za ka iya tafiya ba a layinka ba za ka iya tafiya ba wannan musifa duk imani tana damunsa wani abu ya shiga dukkan jam'iyyu ya shiga dukkan siyasu ya shiga dukkan jama'a da haka Allah yana gani Allah ta'ala baya son zubar da jini Allah baya son ta'addanci duk binciken da muka yi abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da su babu abin da shari'a bayan shirka babu wani abu da shari'a ta shaddada irin zubar da jini a kisan kai ne fa aka rama kalla komai kai shi da kuskure Allah ya ce ya yafi maka amma banda kisan kai wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina sannan ne wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu Allah ce kwata kwata bai kamata mumini ya kashe mumini ba sai da kuskure kuma an shaci Allah ce wanda ya kashe mumini da kuskure sai ya je ya siyo baiwa ya yanta ta sannan kuma ya ɗauko diya mai nauyi ya ba wa iyalan waɗanda yawa kisan sai dai in sun yafe to iyalan waɗanda aka kashe da wanda aka kashe takwas ne kisan kai kala-kala na kuskure guda takwas ne na farko a kashe mumini musulmi mumini namiji hukuncinsa a ba da diya diya ɗin nan ana duba mai kuka mallaka a garinku kuskuren fa sai an ba da raƙumi raƙumi guda ɗari a je kara ina yin kisan kai da kuskure a siyo raƙuma guda ɗari a kamo a zo ƙofar gidan wanda aka kashe a ce ga diya idan ba raƙuma a siyo shanu guda ɗari biyu shanu guda ɗari biyu a koro a zo ƙofar gidan wanda aka kashe masa ɗan uwa bisa kuskure a ce ga diya ta shanu guda ɗari biyu idan ba shanu a tafi aje a siyo raguna guda dubu biyu rago guda dubu biyu a zuwa ɗaure musu a ƙofa gidansu a ce wannan ragunan guda dubu biyu diya ne na ɗan da aka kashe shi ba a yi niyyar kashe shi ba da kuskure ko a kawo dinare dubu dinare guda dubu ko a kawo azurfa guda dubu goma sha biyu ko a kawo kuɗi nawa ne a kalanda mu yanzu miliyan na aka rubuta mu miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu kisan kan kuskure ba to ya za ku tara miliyan ɗari biyu ɗanku kun sake shi ɗan daba ba da gangan ba fa ba fa da gangancin ba na kuskuren ake magana ya je ya kashe wani da kuskure kuskure shine a ka ba kai niyyar kisa ba abinda ka dauka kun kuma baya yin kisa tsintsiya ce ka dauka ko bulala ko gwafa ko wani abu ba ta'adda ba ba bindiga ba ba matsefata ba ba gariyo ba in ka da waɗannan dama an san kisa za kai wanda ka soka da da wuka ko ka sara da adda ko da gariyo ko da gatari wannan dama ko ka harba da bindiga ko ka turo shi daga sama ko ka bashi guba ya sha ah, ko ka taka shi da mota wannan dama duk ganganci ne a'a wannan ba kai niyya ba ka za zaka wuce ya to zai wuce sai kuka karo ko ka kai hannunka haka baka san da mutum ba sai ka buge shi sai ya faɗi shi ne kuskuren da aka ce sai an bada raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko dinare dubu ko jirhami dubu goma sha biyu ko kuma a bayar da kuɗin Najeriya sama da miliyan ɗari biyu. Aka ce idan ku dangin da wanda ya ci san kuskuren ba ku da miliyan ɗari biyu sai alƙali ya sa duk a nemo danginsa wannan babansa ne wannan kakansa ne wannan wansa ne wannan shakikinsa wannan da abinsa wannan da umminsa ai na ƙauye na birni sai a tattara ku gaba ɗaya alƙali ya sa duk a rubuta sunayenku da sana'a da kuke yi sai ce shi za ku haɗo ɗari biyu ai ni ina ƙauye fa shi yi a birni ce to in kai ma kai a ƙauye shi ma yana birni ai za a nemo shi ni fa ina Abuja ban san yayi kisan kai ba ce eh kai ma kai a Abuja shi ma za a nemo shi duk inda ɗan uwansa yake a America yake a Afirka yake a China yake sai an nemo shi sai a ce an ba ku shekara uku ku haɗo miliyan ɗari biyu ku kawo dangin nan ko ku je ku tattauna da su su yi muku ragi ko su yafe muku haka za a taho a zuwa zauna da su a ta ba su haƙuri a ta neman afuwarsu wasu ce to shi kenan mun rage miliyan ɗari a ba mu ɗari ko mun rage miliyan ɗari da hamsin ku ba da hamsin tun da abu ya faru ne da kuskure idan mace ce kuma rabi za a baya na duk waɗannan abubuwan da muka lissafa raƙumi hamsin saniya ɗari rago dubu dirhami dubu eh, shida dinari ɗari biyar miliyan ɗari idan kuma kirista ne ruwa ya fara zuwa ko to mu tsaya na abinda muka faɗa ne da Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya mana wa qumu li